بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشارعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحال عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دمات المسلمين muna mika godiya ga Allah subhanahu Ta'ala tare da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna juma'a 12 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1440 sannan muna 17 ne ga watan Mai ya 2019 idan ba manta ba muna cikin tafsirin suratul baqara mun tsaya kan aya ta 220 ne ko na'am za mu tashi kan aya ta 221 da fata abin da za mu faɗi don da za mu saurara Allah ya sa su dace da sunan mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس الناس لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركات kada ku auri mata mushrikai hatta menene yuqminna hasasin imani wala amatun mu'minatun ku yanga baiwa mai imani khairun ta fi alkhairi min mushrikatin fiye da mushrika walau ajabatkun ko da ku mushrikan ta burge ku wala tunkihul na. kada ku aurar da 'ya'yanku mata ga maza mushrikai hatta yi ominu hasasin imani wala abdun mu'amin. lalle ba mumini khairun ne mafi alkhairi min mushrikin fiye da mushriki walau ajabakum ko da mushrikin ya burge ku ula'ika yad'una ila ilan na waɗannan suna kira ne zuwa wuta wallahu yad'u ila ilar janna Allah shi kuma na kira ne zuwa aljanna wal maghfirati da gafara bi iznihi da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi kuma Allah na bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkarun domin su azantu kamar yadda aka sani suratul baqara ita ce sura ta farkon sauka a garin Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin jira daga Makka zuwa Madina suran ƙarshe a makka ita ce wace sura ma? na'am? banjo? suran ƙarshe a wannan aya ce wannan aya ma yi ta ƙarshe ne a duniya gaba ɗaya wannan daga jawo suran ƙarshe a makka na'am? wani lullu mutafifin suratun mutafifin ita ce sura ƙarshe a makka a hanya tsakanin makka da madina suka da ayoyi amma ba sura ba to amma da aka zo madina sura farko ita ce bakara to sai zamanto tun da aka zo madina ana buƙatar dokoki tun da duk zaman makka aishi a abinin eh, eh, ne tauhidi ne da kuma ainihin sallah hmm. to tun da kuma shari'a ta yadda da aure balma tana kwadaitarwa a yi aure to duk abinda aka ce a yi a shari'a to za sa mai dokoki kuma ina mata fahimci wannan yanzu an zo madina to za a fara bayanin waɗanda ba za a iya aurensu ba shari'a ce a wannan sura ɗin cikakken bayanin zai zo can gaba a sursun nisa'i a zaman madina ɗin amma yanzu dai matan da aka fara a watu su ne wanda ayyar za ta magana kansu Allah ce wala tankihul mushrikati kada ku auri mata mushrikai Waɗanne ne mata mushrikai masu haɗa Allah da wani wajen bauta an gane wannan nan da suke bauta wanda ba Allah ba mutum ne aljani ne gunki ne mala'ika ne annabi ne inda suna hada da wani da Allah wajen bota to karfa auren su auren su haramun ne an fashe wannan karatu hatta menene yu'minna hasasin imani don din ne shirka bai da imani din ne hada Allah da wani wajen bota bai da imani ko da ko ya ce shi yana da imani dan wa ma yu'minu aktharun billahi illa wa hum mushrikun ji suratu yusuf a kasarin mutane ba su imani da Allah mushrike ne suna dai da awar imani ne kawai to sai Allah ya haramta ma auren ainin mushrika to bari tambaye ku wadda ta ce annabi isa Allah ne mushrika ce ko ba mushrika ba ce ba wadda ta ce uzeru ɗan Allah ne mushirka ce ko ba mushirka ba kenan ita ma biya halatta aure ta kenan haka ne haka ne amma ayar suratul nisaa ma'ida sai ta banci da. kada ku auri mushirka amma banda krista banda bayahudiya yahudiya ne amma su mai duka aure su دمي اليوم أهل لكم طيبة وطعام الذين أوتوا الكتابة هل لكم وطعامكم هل لهم والموصنات من المؤمنات والموصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موصنين غير مصافيين ولا متخذات أخذار سكايا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله من, الخاسرين ayan wacce ayan sai ta istisna'i ta yi togiya na halatta muku mata masu kamun kai mumine na halatta muku mata masu kamun kai cikin ahlul kitabi ahlul kitabi yahudu da nasara an gane idan kun ba da sadakin su ma ya zamanto alaka ku da su muhshini na ghairu musafihin za ku zamanto masu awar ne ba su masu yin zina da su ba an gane wala mutaki za ta menene akadan ko mu ku zaman to ku yi da su ko ka ce kawar ka ce kasan akwai shiga taka a duniyar nan mutum zai ce mace wai kawar shi ce to ne mun gane kawawa mu dai mun san akwai mataka ko akwai yar uwarka to kawace mun mu gani ba an fahimci wannan karatu saboda haka abdullahi dan umar Allah ya dade shi ya ce ƙura'ani ya halatta a auri mata wanda suke nasariya an gane ko ba yahudiya amma fa ni kam la'alamu a'lamu shirkan azaw min ha inna isa ya yace ni maga shirkan da ya kai da take cewa isa shi ne ubangiji da ba ni maga shirkan da ya kai wannan ba amma da ƙura'ani ya halatta mm. ina ma zan faci wannan to duk da an halatta fa ku gane karatun ba fa so ake wa don halattawa daban ana so kuma daban shi yasa lokacin da Hudhaifa ibn Yamani ya auri ba Yahudiya sai Umar sai rubuta mai wasiƙa ana kalli sabila ka sake ta sai saki bai hujjar da aura shi kuma sai rubuto ka mani umarni in sake ta ne li'annaka taz'amu annaha haramun don kana fahimta cewa haram ne aure ta sanamar shi a'a ban ce haramun ne aurenta ba amma ko shari'a mana kyama a wata riwayar ina jin tsoron ku bar mata mumine ba maza ku dinga kwasan mata arna sannan mara ya angin nisa ku bi angin nisa ba yanzu kai wani karamani zai kai ka arna wanda ba musulma ba alhali ga 'yan matan musulmai nan addu'a suke Allah kawo mai aure zawara musulmi addu'a suke Allah kawo mai aure a sai ka ce ai wai za ka yi jihadi jihadi jama'a an taba jihadi kan gado ah. jihadi a filin Allah yake yi me zai kwashe ka ka kashe gida ka raya waje don a lokacin da aka bar matan musulmi babu aure ana auren mata arna an kashe gida an raya waje wai me kai gani a jikin wancan ma da babu shi a jikin mace musulman idan doguwa ce mata musulmi babu dogaye in gajarcinta ya burge ta mata musulmi ba gajeru in farinta ya burge ta ba farare in bakinta ya burge ta ba bagage a ni mai digiri nake so akwai masu digirgir a cikin musulmi ba to sai kuma mi a a tana sa skirt to ka aure musulma ka sai mata skirt ne sa shin gida tana sa wando ka aure musulma ka sai mata jeans jeans jeans seti to dinga saba gida sai mi sai mai ya gani ya yi ho? so ba ka da dalili ko lokacin da aka halatta ɗin halalin na hayyau amma ko an ce lokacin kyama abin ake an fashe wannan karatu shi ne Allah ce kada ku auri mata mashirkai hatta yi omin na hasu sun imani in sun imani masha Allah wal'amatun mu'minatun ku auri baiwa mumina ka gane bauta ba na ƙasa ba cewa waya ce ai to ka samu mumina mai imani baiwa khairun duk muninta kuwa in kana ganin munin Dan ni na tabbata shi mata ba muna, eh shi maza ma ba na'am me yasa Allah ce wa yi a hasana kulla sha'in halakwa duk abin da Allah ya halitta ya kyautata shi so in kaga wata mace mummuna idan ka ne ke zagi ba mummuna ba ce ba da mummuna ce wani ba zai shi kuma ya kawo kwadin shi ce ita yake so ba ko ba ka kai ba wanda yake sha mummuna ce wani zai iya shiga a dashe ya mace bashi a banki ya hada dai bashi ta dan Allah dan san manzan Allah da mummuna ce ya fashe ta an gane karatun to ko da kana ganin munita ko da baiwa ce in dai tana da imani khairun min mushrika ta fi ka auri wancan arniyar in ji qur'ani walau min ajabatkum ko da ko kafirar ta burge ku ta ba ku sha'awa wani sha'awa kafira za ta baka in ka tuna cewa in ta fi tsari ba ta wangewa in ta gama haila fa ba ta wankan ɗaukewan jini ta mai kuma a ciki ba ta wankan jini ba ba ka kusance ta kaji za ka ji wari ziki domin ba ta wankan janaba ko da ta fesa tarare idan warin tararen ya wuce to wannan janaban da yana nan kuma kai kasan janaba wari ya gari shi da an yi jibi warin shi zai taso to me zai burge ka a armiya ka aure mumina ashe kenan ko ba kome wajen aure babban abun lura da shi shine mai imani shine addini ba wai da gani ya ta wuce kala ce ba sai kamar rawan jiki ai wallahi malam kai gaggaga ai yarinya ta zo na zuciya ta billahi lazi ai ba la ai kai ai din nabi na rude kai sakare ne me na rude aka mace me matsalar me matsalar ba so bane ba akwai wani bai san mace ne to ina ne Allah ya ce ka ruɗe to wani sani ina ka ce a ruɗe bal cewa suka habib menene habibaka hawan nan ma san ya kuna ba ka so masoyinka in ba masoyi ne na addini ba in ba dai kan addini ba ka so shi sai sai sai wata nan zai mutuwa abokin gabanka ka ƙi maƙiyinka in dai ba kan addini ba ne ba ka ƙi shi sai sai sai wata nan zai mini ah, ne masoyinka so addini shine farkon consideration ga mace da za ka aura ce yasa da Allah sallallahu alaihi ce yace tunkalu mar'atu li mutane sukan auri mata don abubuwa guda hudu limaliha wa'ansu don matar tana da kuɗi tana level 16 ne an gane ko ku iyayenta na da kuɗi an gane wani jamaliha wasu domin kyawunta ta haɗu tabarakallahu a hasanar khalikin din da kyawun na kai a idanka ne ba idan wani ko an bashi mai so an gane wasu kan auri mace la ha domin dangantakarta yar manyan mutane ce Walidiniya wasu na auri mace domin addininta manzo sai kawo addini a ƙarshe don ya san mutane yan duniya ne masu kallon addinin da ƙarshe suke sai shi da fasfur za ta din kai mai hankali in za ka yi aure kari batu da ainihin abuci addini in ba haka ba za ka ci kwakwa mm. Kungare karatun ko ma'ana farkon quality a cikin quality din mace da zaka aura shine addini da zaran babu addini she is disqualified sauran consideration sun kada ka duba su amma da zaran ka samu addini to masha Allah kana duba sauran abubuwan da kake so tana da addini amma gajera ce kuma dogon kake so to wuce an gane hmm. tun da dogon kake so ka bar shi ka yi rujin bakiran to ba za ta tunda tana da dini ya haƙuri da Allah kwashe ta kai a'a ka je gida ba ta yi ma ba ya za ka tana da addini dogon kake so yi eh, dogon ce masha Allah baka kake so yi eh, baka ce masha Allah to ka yi sun cika wanda kake so ka wari ta fara kake so fara ce siririya ke so siriri ya ce hmm. ‘yan masu kudi ke so ‘yan masu kudi ce amma kash ba addini to babu no vacancy wannan ba shara manzala ke baka ba dole ne umarni ne aka ji ƙwararra shi ma wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wa za'ajibatkum umarni ne Allah ke baka manna Allah ke baka ba shawara bane ba in baka bi ba jiki maka Za zaka zo ka ba mu labari akwai wanda ya tashi aure mm. ya ne kala ce malam diya biyar rudi ya zai same ni gata malam kaza kaza ka ce kaza ka tana da aƙida ya ce a ya ce da iyalita ta mala ai wife ai kyale tan nan malam wife abin zai wahala ije kwashi ta ban tambaye shi ba da ya ci gidansu da kan shi zai same ni har gida malar na ce na'am wallahi ka gaya man to yanzu kam ina jin jiki sai aka yi ci aida da aka yi kaza aka yi kaza shi da da sauran ma'ai eh, a za a ƙarshen jiki ai jiki magayi yo waye zai kibin umarnin manzo Allah zauna lahiya to kun ji mata kenan ko to bada da hukan ku wala tunkihul mushrikina kada ku aurar da ku mata ga mushrikai maza hatta yu'minu su imani to kaji kada ku aurar wajen mata sai ce kada ku aurar dan mace ba ta aurar da kanta dole sai da waliyi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam la kawai maratul mar'a mace ba ta aurar da uh, mace walal mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da kanta shi yasa ga auren mutu'a ai zina ne tunda babu waliyi ai da an zo muzahara ka ganta ta ganka sau ku kibe gihida sau ku yi ciniki ceto na za ku ce ne za mu tattaki ne a yi ceto kwana na ce kwana uku ce ceto a tattakin nan ne ma zan tattaki kwana uku nawa zan bada an gane ana tattaki yana tattake ta ba wali ba shaidu kai kuma ga aka saka karuwanci ne wannan to da shi kuma suke kwasan mutane da shi kwasan mutane da za ka yi kwanta da wancan kwanta da wancan shi ke na mawa baka da in ka lura da dubba fasadi ne ne dama baka da iskan gari ne na wacan to dama ma baka da kudin aure gari ya yi zafi sai ka zai za a daga sama kwana uku kwana biyar kwana hudu na yi halittar Allah ya sauwaƙe Allah ce kada ku ba da 'ya'yanku mata aure ga mushrikai har sai sun imani to ba mushrikai kare ba kuma Allah ya baku izini ya baku umarni Allah ya baku umarni waye za ku baɗiya kamar yadda ya ce wa za ku aura ya faɗi idza atakum man tardawna dinahu wa hulqahu fazawwiju idan mutum yazo neman diyar ku ku binciki addininsa ai limamin juma'a ne wa ai a saudiya ma yin karatu ai daga can ma sai wuce misra ai duk duniya ma an san da shi to ai bai cika ba ta mu khuluquhu halayensa don wani ga karatu a makwallon shege ne <laughs> a shegan ya yi larashi gobe yawa shegan akwai karatu ko ba karatu amma shegan ne ne ne ne wa so mutane mu suna kuskure da mutum ya zai na ɗan guntun larabcinsa ya daga wannan shi an gane ya saki gemu da <laughs> ake kenan aya shi aya da ganin alama mutumin kirki ne magana banza ne wannan manzo lalace a bincika yo mutum na zai daga wando ga gemu macuci ne ka haɗa fashi akwai mai daga wando ga wando shi dage ga gemu masha Allah kada ka gaza ce assalamu alaikum wa rahmatullah in an tashi sallah ce shiga gaba dan fashi so ba addini kada wannan Allah ya bada wace wa hulqahu da dabi'unsa to kuma kuna sakaci shi sake nadama da yawa a ce to to to mm, mm, mm, mata ku je ku bincika halayen shi kada ku garan banza zaka ba da ka aure mata ka ce za ta je ta binciko shi namiji ne wa kai ne farlun alaika farilla ne a kanka walfaru da gaggawa ka tashi ka je unguwar da yake ka je ka samu mutumin da ka yadda da a unguwar in ba san kowa unguwar ba samu limamin unguwar aka maka Allah salamu alaikum eh wato wani abu ne dan aka nado ne wakilci a za a bincika da unguwar akwai bawa Allah na unguwar sunan shi kaza dan gidan wane ne shine muke son mu bincika wani abu ne za a hada da shi na amana ba zai kashe aure za ba shi ce na ba za hada shi na amana idan ni mai ce ma to <laughs> kazan shi mutum sai a hankali zai ta da alaikum liman an gama ka wuce kawai amma da shi haba malam wannan malam a rufi ne malam wanda komai muke yi tare da shi hamsu salawati nan duk wani tafsiri nan duk wani hulɗa da mutane malam lafiya lau unguwannin musu abokin ki faɗa shi ba to masha Allah aure ya kawai dai illa abinci ka yana da sana'a ko bai da sana'a don duk addinin mutum duk halayensa in ba sana'a to kai za ka dawo kuma ka kama da shi kai za ka dawo kana ciyar da shi kana ciyar da matan shi amma da yayin shi to ya baka hudawa sana ya bincika me sana'arsa a faci yake masha Allah Allah ya sa alkhairi wa ya ce ba kuɗi da faci arziki na Allah ne a ah, makani yake sai da alhamdulillah Allah ya sa albarka an same shi da addini da halaye yana da yana da sana'a yarinyar tana son shi masha Allah ku shi in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli idan talakawa ne Allah zai wadata su cikin falalarsa aure sun arziki ne malam tsakaninka da Allah kafin lokacin da baka da mata da yanzu wani lokacin kafin kasance cikin walwala da wadata yanzu ka gani ba shi gane ba kusan duk wanda za a gani lokacin da bai da mata walwalarsa da su bai kai yanzu da da mata ba sun laziki ne to amma mun yanzu na ƙa'ida ba dubawa da ka zo wanda za a fara tambaya a wani ma ya jibo alaika aina amal ina kake aiki in yace malamin makaranta na ce subhanallah ti ti what teacher teacher abun karatu an kashe kungiya tun da shi teacher yadda kasa ta ɗauke shi dama can da gwamnatin dama da kanta na yin suka ɗauke shi aka a albashi su ake a ƙarshe su ne yi ko gwamnatin na iska ta doki malamin makaranta to bali al'ummar so sai a kwallon mai shi amma idan yi ka ce na yake aiki aka ce yana yake nnpc to da uban da uwa duk sai su Allah su jada za su sujjar godiya sai ka duba na mata ke an ce fa akwai sujudu shukuru mala ya faɗi kalafu ko a ce yana aiki central bank ko yana aiki ministry of finance an fashe na karatu ko dpr an gane to nan wurin ko da ma wani ya tafi su kai malam wala ta je su su Allah ya hana bincike addinin shi babin da zame su halayensa babin da dame su yana da mutunci bai da mutunci babin da dame su sai a ɗauki yanayi sa maka mai ko da ko bai san farin ba ko da ita ko tana da hadda izini sittin ba wani suke yi ba ɗan mata na kuka haddatar aka tashi aurar da su aka ba ustazai ba su da yawa sai dai a nemi wani mai babban mota an yazo da babban mota ya aje mota tana lumfashi da kanta to ko da safar lalon lawa sai a maka mai ta je je ta zai ta je ta yi to an ci amanar Allah an ci amanar yarinyar malam bahaushe na da hadisi sahihi duk wanda ya ci amana sai amana ta ci shi haka yake saboda haka jama'a mu shiga ta yi mu umarni ne Allah ke bada domin da zarar institution na aure ya rushe al'umma ta rushe an gane aure institution ce mai girman gaske a shari'a wadda daga da ake gina al'umma to da zarar institution aure ya rushe al'umma rushewa za ta yi ba za a samar da yara masu nagarta ba ba za a samar da al'umma mai nagarta ba yanzu bin masu kashe mutanen nan kai kana jin an samu abin da a bisa daidai ne da an samu tarbiyyar da ya dace suna kashe mutane to yanzu da bala'in ya taso waye bai shaha ba na'am kowa da kowa to shine Allah ya ce wala abdun mu'minun bawa mumini ku ba shi ɗiyaku hairun shi ne mafi alkhairi min mashirikin fiye da mashiriki walau a ajabakun ko da ya burge ku don yana da kuɗi ko yana da matsayi ko yana da mulki an gane karatun? da dama mutumin kirki zai zo neman ɗiyaku sai ku hana shi to manzo Allah kuma ya ce idan ba ku ba mutumin kirki ba ta kun fitnatun fil'adi ko wa fasadun Ta fitina za ta faru bayan kasa da barna babbar gaske tana faruwa ko ta faruwa tana faruwa yanzu da kaje neman yarinya aka tambaye da cewa to mm, wai shi ya yake ne tace ai ya haddace qur'ani sace um mm-hmm. bayan lamba ya san hadisai mhm next dalibin ilimi ne ajiro shikenan shikenan to sannu mata usazu kici wuya a sa maki dokoki ba tsayuwa ba zama ki je ki mutu eh, shi mai addini shi ya bani shi tun da ustazu ne ba zai kudi ba ba zai hawa yi Allah kudi na ba ba zai sai mota ba ba zai gida ba an kyan sami lamba irin wanda kasu da ke sa hannun to shi kenan su ma'yan mata su ma kaɗin ne eh inda ya ka da wayo Allah kuɗi na ko da na aro ne sai ta ce sai kai Allah ba shi ƙarshe ta zo tana wayo Allah aure na ba da ke faruwa ke nan yarinya za samu mutumin kirki mai addini mai halaye mai ɗabi'a mai sana'a wani ma yana da mata rike ka da mutunci sai shawani a ba zan aure mai mata ba hmm, Allah kiyaye ba aure mai mata ba <laughs> to sai ta zo na mara matan bai zo ba sai ga ta mara kodewa can musu da damu dare da Allah samu shi addu'a a samu shi addu'a a yi min ba ki samu mutumin kirki yin yi ba Allah yi wayan gaje ya eh, to mai mata wai wai gara ta aure da wani mata ka ta ce ta farko to ai wacce zai aure wata kuma ta kore yi? ko ba sha yi ba ke ce ta farkon sai a wata kuma sai ta kore ki sai Allah ya ce ula'ika yad'una ila an-nar mushrikai maza da mata da fasikai marasa addini mun hana ku auren su ne ko ku aura musu domin suna kira ne zuwa wuta duk tunaninsa ya kan duniya ne shi babban da hada shi da lahira to shi kuma zama da madaukin kanwa shi ka kawo farin kai idan ka aure irin wannan matar mara addini a hankali a hankali kuma suka fara lalacewa idan ka ba da ka mara addini a hankali a hankali sai ta fara lalacewa yarinya nan aka kai ta gidan aure da hadda yi talatin amma ba shekara uku ba hadda ko yi uku don mijin da ta aura ba zai kwalashin ɗinta ta ba can kan sai ka ganta da gele ba tana yawo da gele shi gari ta ma jihar da hijabi da niƙabin da komai da komai shine da'una ila nar suna kira ne zuwa wuta wallahu yad'u ila aljannati shi ko Allah yana kira zuwa aljanna ne wal maghfirati bi iznihi da samun gafara da izininsa Allah na kira zuwa min aljanna da gafara da Allah na tambaku da gafara da aljanna wacce ake fara samu ne sa samu gafara ake shiga aljanna shi yasa aka qur'ani da dama in zai zai kawo maganan gafara da aljanna gafara yake fara kawo wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwa? ka gafara fara kawo sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka gafara fara kawo in tashtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atukum wa nudkhilukum mudkhalan karima kankara zulbai fara kawowa sanaka magana aljanna ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim ka gafara fara kawowa to me yasa ne fara kawo aljanna kafin gabar. yawa abubakar taharraku ya ibadallah Allah kasan majalisun tafsiri ba a zama ana gingidi hmm, ko dole koya motsa ai qur'ani ne duk tsohon hadda ka zama ta da baita me a nan ya fara kawo aljanna kafin makfira Suleiman Abdullahi dubban baku ba ina mamu tsabarari ne ko jihagi ko dabari ne Hussaini Hassan Hamza ta taharraku kai ban cire alalun mawa alalun ma kai ma me aka bisa sa ka fara kawo janna kafin gafara nan wani? na'am to kada mutum ya lokaci da kun yi shuru abin da ya sa shi ne da ya yace ulaika ona ilan na suna kira zuwa wuta me kishe wuta aljanna to shi saka suri sa ka kawo magana aljanna to da ya zama to daidai wa daidai da wancan tun da su ya da'o na ilan na to wallahu ya da'o mai jannati a fara kawo aljannar wa makfiratin da gafara da izini izininsa da ya ce Allah na kira zuwa ga aljanna in ka koma surfi yunus sai da ce ma menene wallahu ya ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim Allah na kira zuwa gidan aminci ashe gidan amincin Yunus ita ce aljanna ne anan bakara wa yubayyinu ayati lin-nas Allah na bayani ayoyinsa ga mutane la'allam yatazakkarun cewa ku mutane za su wa'azantu wa yasalunaka wa yas'alunaka 'anil mahiyy قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يسألونك كما هم صنع تنبك يا رسول الله anil mahid dangane da jinin haila kul ka ce huwa adda jinin haila kazanta ne fatadulun nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke cikin jinin haila wala taqrabuhunna hatta yadhhurna kusance su har su samu tsarki atataharna idan suka tsarkaka hunna ku je musu min mara amarakumullah ta inda Allah ya muku umarni inna Allah lalle Allah yuhibbu tawwabina yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkakewa dalilin saka wannan ayar yahudawa idan mace na haila ba su cin abinci da ita ba a zama da ita bar ma dan bukka ake mata ta koma ciki har ta gama haila so magana ci abincinta ko a sha abin shanta sassan babu su kuma nasara mishan ɓadda musulmi su kuma ‘yan mace na haila hajji mai imana yi da ita to kasu shi musulunci ko kana bai da zalika ƙawa to da manna Allah ya zo madina a duk mutum wasu mata suna jinin haila ai ko jinin haila wani abu ne wanda Allah ya halitta ga ayyan annabi adam mata kuma rahama ne gare su domin wanke mahaifa ake mahaifa ba nan ake samun ciki ya zona ba to duk wata sai a wanke mahaifar domin a shirye mahaifar domin karbar ciki an gane kada cikin ya samu a cikin kazanta sai a wanke mahaifar idan ciki ya shiga za ba za ka da jinin ba an gane in bai shiga kuma duk wata sai a wanke wake za na wanke wa na? kun yi shiru ita mace da ake wanke mahaifar nata tana jin lokacin aka zo wankin halaka maza ta zama wanki kun faya kunu ne da aka zo aikin hajji aisha matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai jinin haila zo mata sai ta dinga kuka me zama ta kuka to an tawancin tafiya kuma yanzu aikin hajji ba zai yiwu ba manzan Allah ce me faru ne jinin haila ce kwata da hankalinki za shay'un katabahu Allahu ala banati adam wani abu ne wanda Allah ya hukunta ga duk ayan annabi adam mata ba kanki faru ba me matsalar shi sa su mata suna jini sai ka suna kallon luku-luku ba san wai um, abokan samun su san cewa suna jini to me na boyewa ciki ita ba ta yi tana yi me luku ciki idan kina jini da azumi me na luku-luku wajen ci abinci in ba yara ke a kusa don su yara shagiye ne <laughs> a yake ne shi na sha ba sai fita waje ce la inna ba ta azumi yau in dai ba yara ke kusa ba dan dai kawayenki ko abokan zamanki ki ci abinci ki firili su ma suna yi ni ba zana ciki wata dan munafinci tana jinin haila ba sai da dinga yin alwala wai kada kishe ta ta san tana jinin haila kaji munafika to alwallawa sallah zaki gurmace kawai malam Allah ya sauwaƙe to shi ke raka tambayi manzan Allah dangane da jinin haila sai Allah saukar da wannan aya dinka wai sa'alunaka suna tambaka ya Allah al mahid al mahid a larabci na ɗaukar ma'anoni guda biyu ana cewa jinin haila mahid ana cewa inda yake fitowa mahi an gane karatun shi sa kuma dake shi qur'ani arabiyyan ne zai razi wajh shi da kansa balarabin littafi ne to a aya da sai ya zo da ma'anoni duka guda biyu zo da ma'anar jinin kuma ya zo da ma'anar inda jinin ke fitowa duk a aya guda wane mutum Allah ce suna tambarka dangane da jinin haila ƙulu huwa mene ne Adan. ka ce jini hala azanta ne ya yi an gani karatu? azanta ne eh fatazilun nisa'a fil mahid umarnin Allah idan mace tana jini ku nisanci mata fil mahid a inda jinin ke fitowar kaga yasa alunaka al mahid suna tabbaka da garin jini wulu azan ka ce kazanta ne fatazulun nisa fil mahi ku nisanci mata a inda jinin ke fitowa ma'ana inda jinin ke fitowa za a nisanta ba ta mata za a nisanta ba a tana haila a ci da ita a sha tare da ita a yi komi tare da ita kada guje ta inda jinin ke fitowa kadai za a nisanta shi za da aka saukar da ayar manzan Allah sai ce isna'u kulla shay'in illa nikah ku yi komai da matakku da take haila ban da kwanciyar aure komai ku yi da ita wata shekara wani malami ba da fatawa wayan mace na jinin haila ba a dora mata aure in an dora auren ma bai yi ba a'a aka za ka gaya mana cikin muji muji jirgin shi shi sha to mala ai abin a annabi ya faɗi karara na shi ya yi shi to ai ya ce isna kullu shay illa nikah ku yi komai amma banda aure ce wai iya ku kenan in mun ce ku yi karatu gaban malamai sai ku ce kun yi laranci. to wace ma nikah a dole yana nufin aure ne ko a qur'ani za mu zo nan gaba inda nikah ba magana daura aure bane ba magana kwanciya ne ce to kaga da ka karatu gun malami da ka cewa to illan da ka din nan ma'ana sai dai kwanci aure ba daura auren ba in haka ne in za a daura aure kaga sa tambayi uban yarinya kenan to um mm, tada jini ko ba ta jini <laughs> kaga mace ta karata so ai an gane karatun so za a iya daura mace aure ko da tana jini eh kwanciyacce dai ba za a yi ba tana jini masrok tabi'i ne hmm. almajiri ne kuma na aisha matan manzan Allah ya hau raƙumi daga iraki ya tohon madina ya zo ya ce assalamu ala nabi wa ala ahali beti amince Allah ta tabbata ga manzan Allah da ahalin gidansa An yi ce mai marhaban maraba aka ba shi dama ya shigo ya ce inni da an alaki an sha'in walakin astahi ina son na tambaye ki wata tambaya amma wala ina jin kunya masruf magidanci ne malam tashi da Aisha amma ina jin kunya ina son tambaye Aisha Aisha ta ce kai innama ana ummuk wa anta ibni hmm. ka manta cewa ni uwa ce a gare ka an gane karatun annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum ni duk wani mai imani ne uwarshi ce haka ne jama'a ko haka ne ba Allah mun yadda Aisha uwar mu ce marasa imani kuma ba uwarsu ba ce abin da sauki ta ce ni uwarka ce ga ɗana ne tambaya wanda za ka tambaya ya ce to ma ya hillu lirrajul min imra'atihi wa ya ha'idun me ke halatta ga mutum a jikin matarsa tana haila me yake halatta a jikin matarsa tana haila aisha ta ce kullu shay'in illa farjaha komai jikin na halatta gare shi ba shi farjin kada da bai halatta an gane karatu shi yasa ita da kanta hadisin da Imam Abu Dawud ya roto tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amuruni fa aghsilu ra'sahu wa anha aidan manzo Allah yakan bani umarni ina haila an wanke mai kanshi eh kaga da kanu ba ta wanke mai kanshi shi hannun shi na ciwo ne hmm ai ku ne kauyawa wani matin da yake mata shi wata kabu ma taba kanshi ba yazidi eh sai yi ba kenan ta ma taba kashi ba ta yana zai kai kai kai yi ban san ban ban rainin wayo ka yo rainin wayo tunan da ka ce jimana ai rainin wayo ya kare zaman nan manzan Allah irin zaman da ya da matansa ko indiyawa albarka yo ba shi yasa muke ganin wata masu mata ba waɗanda yahuda suka hure musu kunne wai musulunci ya danne mata ya hana mata ya ce kai Allah shagiya ba yahudiya kawai kai kin san musulunci zaki ya danne mata yo duk duniya akwai civilization wanda ya ɗauka mace kamar musulunci ne kai kafin zuwa musulunci ba kafin zuwa musulunci mace gara kare da ita وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون في سورة النحل إيه أكا تشوى متم ما تشي ما تهفي يا مچي رانش سي ماشي sai bakin ciki ya kama shi sai sati ɗaya ba bai zuci mutane ba na abin kunyan da ya same shi kuma sai ya dinga shawara ya je binne ta da ranta ne ya kashe ta kowa ya huta ko ko ya kaɓi wannan wulaƙancin da Allah ya ne haka suke kallon mace da ranta za a tona rami a binne ta a matsayinta ta mata aure kafin zuwa musulunci ba ta da haƙƙi ko ɗaya da ita da raƙumin mijinta duk ya suke yadda zai da raƙumin shi da ya gada maka zai da ita in mijin ya mutu ba ta da gado ita ma abin gajewa ce ya ka zaura ban gado sai a raba da ita kafin zuwa musulunci amma don rashin kunya na wa'ansu fitsararren matanmu turawa sun ba su kuɗi musulunci ya dame mata freedom eh, women freedom gender equality waye waye ya iskan da suka turo ku ba an gida da na barka barewa dukkansu duka kasashen guda biyu an yadda mace ta fara cin gado yanzu ba shekarar 400 da ingila da amerika ku je ku bincika ku 'yan dako ba a yadda mace ta shiga do ba dukkan su ba su kai shekara 400 da fara ba mace gado ba musulunci ba sama da shekara 1400 musulunci na ba mace gado har yau a ingila da nake magana da kudin nan je ka bincika ka ji har yau albashin mace bai kai namiji ba ko da wani aikin ku daya ka gane level din ku daya to albashin namiji fi na mace har yau a ingila a musulunci ba haka ne to za zo kai maran da na mutane wayo ana ganin ustazai kuma wasu bincin ne ba san duniya ba ta ce a yi matsalanmu a yi malaman mu ne matsalanmu mu kakaki ne matsalan ke me tura ke hura kunnin mata da shi su fito tsarara shi ne kawai wai musulunci ya takura sai a ce mace sai ta surfe jiki gaba daya saboda allah yana zafi to jana zafi to sai ki ji balidiya in baki san hikimar da yasa aka ce mace ta sa hijabi ba to ki ji a yau jama'a duk abin da ke da daraja ɓoye shi ake ko bayyana shi ake bari ba ku misali dukkan kuna ganin hulun na sawa? ba ku gani kuna ganin shugata ko kuma ba ku gani kuna ganin gemu na ko ba ku gani kudi na ba suna can boye domin tsabakin darajarsu to shi sa musulunci tara daraja mace ne don tana da kima gaske to ba ya da ganta kyauta haka nan kawai a iska ba kai ko da katon Allah ne ko a ganka da Allah ba ta da ta kai ba Ban tambaye ku gwal an dai san gwal kuma an san diamond lulu da Allah can kasar ruwa ake samun su koko a filin Allah ake samun su oho don me don zarge su boye za Allah ya can kasar kai ko fetur na ke samun fetur a filin Allah ne ko can boye duk abin da ke a boye shi ake yi shi sa Allah ya ke boye mu ce don darajarta da kimata kada wanda ya gani sai ya biya kuma sai ya ci kwakwa don ba ko ba kuma yi sai kaje kage da sarkai kana yi kana kallon kasa ana bukar kashe shan Allah bi iznillah wanda ka girme shi kace mai yaya ka gibe shi ba a sakandare da majinan ka ne amma da kan wasu take ce um, yaya bin basiru ila kwana don daraja mace a amma kai wata ta zo eh, wai ana zafi to wai ma in ma zafin ne da zahin lahira da ta duniya wacce ta fi sauki in ta ki daurewa da wannan zafin ta je ta ci zafin lahira kuke so wata mara da ta malamanmu ne abin da ya faru ba su waye ba kai kai yan akwai wani ba su waye ba su da suka kalle su can mu kallama da kyau waye yuni Allah ya sa mun san jiya mun san yau kuma manɗan yawata ko da bai da yawa duk inda ba abin musulunci mace ba ta daraja ku je kasashen da musulmi ba su da ku gani ku ga yadda mace take malam abun wulakantawa malam amma musulunci daraja mace a matsayinta ta ɗiya tana ɗiya manna Allah ce maniptuliya bishe min hazil banati fa'adabahunna fa'asal tadibahunna kunna lahu sitra min an-nar yawm al duk wanda Allah ya jarrabe shi da ɗiya mace ya kyautata mata kaje umarni ba ya kyautata mata ya ba ta tarbiya mai kyau sai ta kare shi daga wutar jahannama gogar kiyama wannan ba daraja aka bata ba cewa ubanta dole kyautata mata kuma tana iyalin nan komai nata hatta pad pad na jinin haila ka ubanta yi ubanta ka dorawa sabunin wankanta komai ba daraja ta wa? kai katon Allah zai ka je ka samu ba ka sai mata leta me za ka zai da lauje babu amma ka komai nata domin darajawa yana kawo ban idan ta koma matan aure musulunci ya ƙara daraja ta ya ce ta wanke goma ta tsoma biyar wa alal mauludi da hurisku hunna wake su wata wannan bilmaro ce duk abin da za ta ci da wanda za ta sha da wanda za ta sa tufafi kanka yi. kuma duk da kake wannan wahalar kuma sai mun manzo Allah ce ma akramahunna illa karimu wa ma ahannahunna illa Layimu. ba mai daraja matarsa sai mai daraja wajen Allah ba mai wulakanta matarsa sai wulakanta shi wajen Allah dan daraja fa don sun ce mata in ta wuce diya ta wuce matan aure ta koma uwa darajar kashe ma kenan sai manzo Allah ya ce ma aljannatu tahta qadamul ummahat mm. Aljannaka na kakashin menene diga digin mahaifiyarka ne in ta take ba za ka shiga ba in kafin limamin madina sallah ta da gida da ƙarshen sallah kenan ko in kafin su dai karatun ƙura'ani an gane in kafin su yi wai sanin na hau to in dai ba kyauta mahaifiyarka ba ba aljanna Ba ba aljanna ko da ku ka kyauta mahaifinka to babu aljanna to ne daraja ne kai wannan a sai a dawo da mu yanzu waye matan mu su koma yaron na turai matan turai cikin wulakanci su yi hagobe dan mace a turai sai kamfani ya rasa mai sayan kaya sai a ce mace ta zo ta yi tsirara a ɗauki hotunta sai a manna jin kayan ta zama cosmetics da ce da za su da kayan wannan daraja ne a turai idan mace ta girma ta tsuwa ba ta zama tare da yayanta akwai gidajen tsofaffi sai ke da kike cewa musunci ya danne mata to uwaki ki dauke ta ki kai ta gidan mm, tsofaffi ran kirsimeti ki kai mata falawa a dan haka suke yi ki da suka saki aiki da suke baki kuɗi haka suke uwayensu ki ji da kyau in kika je taro a ingila ko a jamani ki tambaye su sha ke ina uwaki kai sha mai ina uwaka ki tambaye su za su ki uwa ya suna cin gida zai eh ba zuwa ina kwana ba ina wuni tsakanin su da su sanar kirsimeti sai ya kai wa tsohon shi falawa after christmas mom sai mata kisin guda uku sai tafi <laughs> sai baɗi kuma amma malam matanmu malar 'yan boko tura sun shirsa a kansu sai ga yanayi ta mai addini ma jihar shi take an cusa mata jihar hashin masu addini a gasa nan ustazin ne ki nuna ne ki gani ki Allah sai na giya muke da kawo oki ba ƙarshinta in ban da cin mutunci da wulaƙanci ku zo kawai da rana raka ku haƙin al'umma manna Allah sallallahu alaihi wasallam aiwai shi kenan aiwai mata kada a dinga masa aure eh eh da bari sai da kashi kar 25 to wai jira wai diye ce ko yata ha aiwai eh shi kenan yoyon fitsari to ya in nake to yoyon fitsari ba innaki ke me kare haƙƙin mata da aka aurar da ita ta gama jami'a to ya ba ta yi tsari ba ta yi ki in ban da iskanci da renin wayo kuma za ka ji ba za ka wajen an ce ana fada da zanen wuri ba a ce ana fada da zanen wuri a ba wannan eh ba hana zanen wuri ba wai auren wuri ne aka hana to wai ma yana ke auren da wuri wai yanzu wata yarinyar sai ta kai shekara 27 makamanta aure yanzu ka ta samu bijin aure wadda ta aure yanzu shekara 20 ta yi aure da wuri a waya waya ma waya waya a hana auren wuri to sai sun koma yan shekara 40 za aure da su mace fa lokaci ke gare ta yadda ka san abu kan expire to mace na ne. domin akwai saka aids da za ta iya haihuwa da ta kai wannan shekarun ba za ta ƙara hawa ba har abada to kin hana ta aure sai ana saura shekara biyar ta daina haihuwa sai ta yi aure sai samu yaya nan to sai ta samu yaya biyu shi kenan ko tana son haihuwa haihuwa ba zai zo ba da rigan kulle shekarun da Allah ya sa ya riga yi namiji ne bai da limitation haihuwa shi ko shekara shi 120 inda zai kwata ne ta zai iya haihuwa amma ta mace Is very rare. Very rare, common Mace ta kai shekara hamsin da haihu. Sai dai kun Allah. Yawanci between 45 zuwa 50 ta ma daina haila ba yawan magana haihuwa. To an hana ta aure, an ce sai ta gama gantali tun za ta yi aure. Sai ta gama gantali, ta je turai, ta dawo, ta kai shekara 37 sai ta yi aure. to sai da biya biyu ko uku haiwa sai daina zuwa shi shikenan daya sai malaria kashe shi na biyu sai sai a da sai ya mutu to za mata da ku mata turawa su suke su muku sake dabaruwa sake dabaruwa yanzu ka je manyan garuruwa za a gama ce ta kai komai aikin gwamnati tana da mota tana da gida tana da komai amma ba aure kuma auren take so a fajajan kuma babu a to waye zai je tare da aure ta karshen ta ta girme ka na ɗaya kenan in ma ta girme ka ba ta hika albashi to mace ma ka fita albashi ya ka kare balle ko ta fika albashi to wallahi matanmu ku shiga tattalinku ‘yanci cikakke babu kamar musulunci a karanci addini a aiki da addini ‘yanci ke nan duniya wai ma ana amfani ‘yanci da za shi samu a duniya a lahira ko naki ina amfani baɗi ba rai kuma musulunci ni a gaman har yau ban ga wani wanda man ga inda musulunci ya danna mutum ba inda ya danna mace ina danne ta oh, oh hana su aiki wa ya hana su aiki a musulunci an yadda mace ta yi malamin makaranta ta kai haka profesa a jami'an yadda ka je saudiya gani jami'oyi suna nan na mata tun da kan mai shara zuwa dean of faculty zuwa vice chancellor duk mata ne to ina ka hana ka je saudiya ka gani matakka duk wanda zai duba ta likita shi mace yawata to ina ka hana su kai ko harbin maka kaje ss dss kenan ko yanzu to suna nan na mata a harbin maka ma'aikatan jami'an tsaro mata suna nan amma ba ka ganin huskar su daga sama kasar ta sallulabe abinda zai zai gane su akwai abinda mai sunan shi ba matak bane ba aidi kalin uh, su nan aidi suke sawa nan wani sai mace ta zo za su cikin ninta su kome da kome so ina magana cewa musulunci a danne mashi me kuka kuma musulunci ya muku a sai an bari kuna kafada da kafada da maza yau mace yi kafada da namiji yakin lalace kuma kare banza ce a jige mu to gobe mu gani tun da ce dinde wata a man can do a woman kan du to dan Allah ki ajiye mu da laje gobe mu gani ta ajiye ma mu gani mu ta zama ujujuwa Allah ya sauwaƙe ba bugu ma aya ba wannan shi matsayata suka ji hankalinmu mu masu magana wani yancin mata eh yan Allah kai mu gobe za mu yi da tafsir aya insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace